Dan takarar gwamna na jam'iyyar APC Dr. John Kayode Fayemi ya lashe zaɓen gwamnan jihar Ekiti da aka gudanar jiya Asabar inda ya sami ƙuri'u tara. ya kada na kusa da shi na jam'iyyar PDP Farfesa Olusola Eleka wanda ya sami ƙuri'u ɗaya. Farfesa Idowu Olayinka mataimakin shugaban jami'ar Ibadan ne ya bayyana saka. sakamakon zaben. I, Professor Ibn Ibuwan Vice Chancellor University of Ibadan, hereby certify that I am the returning officer for the Ekiti State governorship election held on the 14th day of July 2018. The election was contested committee having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned elected. Dr. John Kayode Fayemi na jam'iyyar APC dai yana kan gaba ne a ƙananan hukumomi sha biyu a cikin sha shidda da ke jihar Ekiti a yayin da Farfesa Olusola Eleka na jam'iyyar PDP ke kan gaba a sauran ƙananan hukumomin jihar ta Ekiti guda hudu. To kome 'yan Najeriya za su ce a game da wannan zaɓe zaben magaji dan malam gada wanda gaskiya zabe ya yi kyau daidai da an kai shi an ka tashi lahiya lau ba wani matsala ke haka ya yi kyau daidai saboda gaskiya ta yi halinta sunana alhaji abdullahi ga zabe lahiya lo yake ba wani gadama ba wani tambamba lahiya lo yanda zabe na gaskiya aka aka yi shi wallahi alhamdu sunana bello hamil marafadan chad to zaben jihar ekiti sai mu ce alhamdulillah saboda zabe ne wanda mutanen jihar ekiti wanda suka yi tsammani ba haka ya zo musu ba saboda sun dauka cewa pdp ko ta halin kaka sai sun murɗe apc a kiti sun ci zaɓe kuma allah ya gwada musu shi ya allah sai dai duk ƙoƙarin da ni domin jin ɓangaren jam'iyyar pdp ya ci tura domin duk ɗan jam'iyyar pdp da ni tuntuɓa sai ya ce min shi ba zai ce komai ba a game da wannan zaɓen gwamnan hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya